wannan haɗin da zan bada wallahi duk wadda ba ta da miji ka ta sha wannan haɗin in kika sha wallahi ki da Allah Allah ya ga zuciyarmu ya ga abin da yasa muke taimaka muku muna da ƙalubale muna da cututtuka muna da abubuwa abubuwa abubuwa wallahi shi yasa muke taimaka muku karatu muka je muka yi na wannan magunguna alhamdulillah la fakran la fakran ba muna alfahari bane la fakran mu talaka ne kuma muna aiki ana biyan mu daidai gwargwado abin da ake biya wannan harka ta magani mu muka sa kanmu muka ce za mu yi wannan aiki mu taimaka so idan mutum ya je bi da wannan abu ta wata hanya wadda ta saba ma Allah Allah karka kama mu Allah mun shaida maka ga abin da muke yi akan wa'annan bayi naka idan suka yi wani abu sabanin yardarka Allah karka kama mu Allahumma shahad Allahumma shahad Allahumma shahad Allah ka shaida in baki da miji kar ki kuskura ki wannan haɗi ga wadda take da miji duk yadda ɗaukewar sha'awa ta yi mata wadda ba ta da ni'ima ba ta jin sha'awa ba ta da ni'ima idan ana jima'i da ita ba ta jin komi matakin farko kafin ku fara shan kowane irin magani na sanyi ku mata ku yi amfani da lallan nan da na gaya muku lalli ku yi amfani da shi ku zuba shi a cikin ruwa lita shida ko bakwai yadda yin da za ku zauna a ciki ku sa gishiri dan damki haka kaɗan ku zuba ku yi minti talatin cikin ruwan sannan ku tashi ku ga abin da zai fita daga ku to sannan kuma sai a fara shan magani ga duwar take fama da rashin ni'ima a jikinta da bushewar gaba ana saduwa da ita tana jin zafi saboda gaban ya bushe ba wani ni'ima ba wani damshi ba komi shi yasa muke jaddadawa duk wadda ba ta da miji kar ta kuskura ta jefa kanta a cikin haɗari ga haɗin kamar haka da farko za ki samu lemun zaki duk duniya kowa ya san shi orange lemun zaki guda biyar masu zaki za ki ɓara ɓawansu sai a matse ruwan a kof sai a ajiye shi gefe guda sai ki samu kanin fari kanin fari a ɗan damka kaɗan haka da hannu haka a ɗan damke shi kaɗan sai a samu ruwa daban wanda bai kai quarter kof ba ko kai ya kar kamar ludayi eh ludayi ne shan to kamar cikin ludayi sai a zuba kanin fari sai a bashi ya yi 30 minutes a jiki in ya jika sai a cire kanin fari ruwan sai a zuba a cikin ruwan eh, lemun zaki da aka matsa ji biyu na sai ki samu milik madara kowane iri ta gwangwani wanda kuke saudiya kuna da laban shi ma za a iya sa shi wanda kuna afirka akwai madara na gwangwani ana son gwangwani daya zaki juye a cikin wannan ruwan lemun zaki da ruwan kanunfari so idan kika haɗa shi sai ki samu zuma ƙaramin cokali rabi ko kuma za ki sa hannun ki ki ɗan lakuta haka sai ki sa sai ki juya in ba zuma a samu suga kadan a wannan ba da ba za a ci gaba da yin shi ba in kika yi aƙalla sati kina wannan kuma mijinki yana da ki za ki zo ki gaya mana abin da ke faruwa sai kin gama cin abincin ki kin koshi shi ba sai wai ba ci abinci ba ka ci abinci kin koshi idan kuna da kyakkyawan alaka da jituwa da sabo da wayewa da mai gidanki akwai lokacin da zai buƙaci ina buƙatan ki zai gaya miki ke matan shi ce halak shi ce ina da buƙatan ki ina son mu ma'amala ta aure zai gaya miki to ki amfani da wannan kafin a kwanta Allah ya sa mu dace idan kuka gwada dan Allah kuka gwada kuka ga yayi gaya ma wasu su gwada kowane irin magani na sanyi ku mata ku yi amfani da lallan nan da na gaya muku lalle ku yi amfani da shi ku zuba shi a cikin ruwa lita shida ko bakwai yadda yadda za ku zauna a ciki ku sa gishiri ɗan damki haka kaɗan ku zuba ku yi minti talatin cikin ruwan sannan ku tashi ku ga abin da zai fita daga jikinku to sannan kuma sai a fara shan magani ga duk wanda take fama da rashin ni'ima a jikinta da bushewar gaba ana saduwa da ita tana jin zafi saboda gaban ya bushe ba wani ni'ima ba wani damshi ba komi shi yasa muke jaddadawa duk wadda ba ta da miji kar ta kuskura ta jefa kanta a cikin haɗari ga haɗin kamar haka da farko zaki samu lemun zaki duk duniya kowa ya san shi orange lemun zaki guda biyar masu zaki zaki ɓara ɓawansu sai a matse ruwan a kof sai a ajiye shi gefe guda sai ki samu kanin fari kanin fari a ɗan damka kaɗan haka da hannu haka a ɗan damke shi kaɗan sai a samu ruwa daban wanda bai kai quarter kof ba ko kai ya ƙar kamar ludayi ɗaya eh, ludayi na shan to kamar cikin ludayi sai a zuba kanin fari din sai a bashi ya yi 30 minutes a jike in ya jika sai a cire kanifar ruwan sai a zuba a cikin ruwan eh, lemun zaki da aka matsa ji biyu na sai ki samu milik madara kowane iri ta gwangwani wanda kuke saudiya kuna da laban shi ma za a iya sa shi wanda kuna afirka akwai madara na gwangwani ana son gwangwani daya za ki juye a cikin wannan ruwan lemun zaki da ruwan kanunfari so idan kika haɗa shi sai ki samu zuma ƙaramin cokali rabi ko kuma za ki sa hannun ki ki ɗan lakuta haka sai ki sa sai ki juya in ba zuma a samu suga kadan a sa wannan ba daɗi ba za a ci gaba da yin shi ba in kika yi aƙalla sati kina wannan kuma mijinki yana kusanta ki za ki zo ki gaya mana abin da ke faruwa sai kin gama cin abincin ki kin koshi shi ba sai wai ba ci abinci ba ka ci abinci kin koshi idan kuna da kyakkyawan alaka da jituwa da sabo da wayewa da mai gidanki akwai lokacin da zai buƙaci ina buƙatan ki zai gaya miki ke matan shi ce halak ɗin shi ce ina da buƙatan ki ina son mai mu'amala ta aure zai gaya miki to ki amfani da wannan kafin kwanta Allah ya sa dace idan kuka gwada dan Allah kuka gwada kuka ga yayi gaya ma wasu su gwada gefe guda sai ki samu kanin fari kanin fari a ɗan damka kaɗan haka da hannu haka a ɗan damke shi kaɗan sai a samu ruwa daban wanda bai kai quarter cup ba ko kai ya ƙar kamar eh, ludayi na ludayi ne to kamar cikin ludayi sai a zuba kanin fari din sai a bashi ya yi 30 minutes a jiki, in ya jika sai a cire kanifar ruwan sai a zuba a cikin ruwan eh, lemun zagi da aka matsa kunji biyu na sai ki samu milik madara kowane iri ta gwangwani wanda kuke saudiya kuna da laban shi ma za a iya sa shi wanda kuna afirka akwai madara na gwangwani ana son gwangwani ɗaya za ki juye a cikin wannan ruwan lemun zaƙi da ruwan kanunfari so idan kika haɗa shi sai ki samu zuma ƙaramin cokali rabi ko kuma za ki sa hannun ki ki ɗan lakuta haka sai ki sa sai ki juya in ba zuma a samu suga kadan a wannan ba da ba za a ci gaba da yin shi ba in kika yi aƙalla sati kina wannan kuma mijinki yana kusantaki. ki za ki zo ki gaya mana abin da ke faruwa sai kin gama cin abincin ki kin koshi shi ba sai wai ba ci abinci ba ka ci abinci kin koshi idan kuna da kyakkyawan alaka da jituwa da sabo da wayewa da mai gidanki akwai lokacin da zai buƙaci ina buƙatan ki zai gaya miki ke matan shi ce halak shi ce ina da buƙatan ki ina son mai mu'amala ta aure zai gaya miki to ki amfani da wannan kafin kwanta Allah ya sa mu dace idan kuka gwada dan Allah kuka gwada kuka ga yayi gaya ma wasu su gwada kuna da laban shi ma za a iya sa shi wanda kuna afirka akwai madara na gwangwani ana son gwangwani daya za ki juye a cikin wannan ruwan lemun zaƙi da ruwan kanunfari so idan kika haɗa shi sai ki samu zuma Karamin cokali rabi ko kuma za ki sa hannun ki ki ko ta haka sai ki sa sai ki juya in ba zuma a samu suga kadan a sa wannan ba da ba za a ci ci gaba da yin shi ba in kika yi akalla sati kina wannan kuma mijinki yana kusanta ki za ki zo ki gaya mana abin da ke faruwa sai kin gama cin abincin ki kin koshi shi ba sai wai ba ci abinci ba ka ci abinci kin koshi idan kuna da kyakkyawan alaka da jituwa da sabo da wayewa da mai gidanki akwai lokacin da zai buƙaci ina buƙatan ki zai gaya miki ke matan shi ce halak shi ce ina da buƙatan ki ina son mai mu'amala ta aure zai gaya miki to ki amfani da wannan kafin a kwanta Allah ya sa mu dace idan kuka gwada dan Allah kuka gwada kuka ga yayi gaya ma wasu su gwada ba ba za a ci gaba da yin shi ba in kika yi aƙalla sati kina wannan kuma mijinki yana kusan da ki za ki zo ki gaya mana abin da ke faruwa sai kin gama cin abincin ki kin koshi shi ba sai wai ba ci abinci ba ka ci abinci kin koshi idan kuna da kyakkyawan alaka da jituwa da sabo da wayewa da mai gidanki akwai lokacin da zai buƙaci ina buƙatan ki zai gaya miki ke matan shi ce halak ɗin shi ce ina da buƙatan ki ina son mai mu'amala ta aure zai gaya miki to ki amfani da wannan kafin a kwanta Allah ya sa mu dace idan kuka gwada dan Allah kuka gwada kuka ga yayi gaya ma wasu su gwada koshi idan kuna da kyakkyawan alaƙa da jituwa da sabo da wayewa da mai gidanki akwai lokacin da zai buƙaci ina buƙatan ki zai gaya miki ke matan shi ce halak shi ce ina da buƙatan ki ina son mai mu'amala ta aure zai gaya miki to ki amfani da wannan kafin a kwanta Allah ya sa mu dace idan kuka gwada dan Allah kuka gwada kuka ga yayi gaya ma wasu su gwada buƙatan ki zai gaya miki ke matan shi ce halak shi ce ina da buƙatan ki ina son mu mu'amala ta aure zai gaya miki to ki amfani da wannan kafin a kwanta Allah ya sa mu dace idan kuka gwada dan Allah kuka gwada kuka ga yayi gaya ma wasu su gwada mu'amala ta aure zai gaya miki to ki amfani da wannan kafin a kwanta Allah ya sa mu dace idan kuka gwada dan Allah kuka gwada kuka ga yayi gaya ma wasu su gwada guda ce idan kuka gwada dan Allah kuka gwada kuka ga yayi gaya ma wasu su gwada kuka gwada kuka ga yayi gaya ma wasu su gwada ma wasu su gwada